Assalamu alaikum warahmatullahi mining Otara wannan research na riga an yi shi na wannan account ɗin abin da ake buƙata gare ka shine before dai registration link nan a description abin da kake buƙata shine ba wani abu bane after kayi yi successful kai registration ka kamance akwai rufarin kwatina yana na description zan kuma aji number ma a gaban screen yanzu haka yana da session session by session ne session guda uku ne da farko akwai wannan session gashi na kamar yadda kuke gani yana farawa ne daga 12 12 daidai 12 am yanzu kenan sha biyun dare ɗayan session ɗin session 2 yana farawa ne 8 am sha takwas da safe agogon Najeriya kenan sai na uku session 3 yana farawa ne ƙarfe hudu ƙarfe hudu kuma na yamma kenan agogon Najeriya duka in kuka duba time ɗin za ku ga yana tafiya daidai da wannan za ku ga time ɗin kamar yadda kuka ga haka in kuka haɗa da wancan time ɗin na sama 12:03 am zai zama 8 am to haka yake tafiya yanzu ba mu danna mining ba shi yasa ya kasance 0 of 3 kenan muna dannawa zai koma 0 1 of 3 mun danna mining ɗin 12 am kenan to ana so kai in a Najeriya location ne to kai ya zama na kenan za ka danna sau uku ne ko da ba twelve ɗin ka danna na dare ba in eh, ƙarfe ɗaya ne biyu ne uku ne huɗu ne biyar ne bakwai ne duk ba matsala ba ne misali za ka iya dannawa ka yi mining ɗinka yanzu bari mu danna wannan mining ɗin kamar yadda kuke gani ga shi nan zan yi circle ɗin shi wannan kenan za mu yi clicking ɗin shi in muka clicking ɗin shi nan za ku ga ya canza za ku ga nan ya canza ya zama one of three bayan ya zama one of three sai session ɗin za ku ga nan ma shi ma zai dole zai canza da sauransu dai bari mu danna mun yi clicking mun danna ne. to zai fito da ads ne talla ne to in ya fito da tallan nan yanzu bai zo da ads ba tukuna ga get double nan za ku gan guda biyu akwai double akwai once ga shi kamar yadda kuke ne ga once to mu za mu danna wannan ɗin nan za mu yi using ɗin double ɗin nan ne kamar yadda gani gashi nan mu zamu yi amfani da shi misali wannan yanzu sai a shi mun danna shi or sell gift cards. Install it now. za ku ga yana ya da ya karasa abin da za ka yanzu shine ga start and ya fito a sama sai kai klikin ɗin shi kamar yadda kuke gani ga shi nan sai kai klikin ɗin shi an riga an gama da shi ga shi nan an yi earning ɗin 0.4 za ku ga ya ƙaru da wancan sai ayi nan next abu da zaka shine mai sai kai clicking and close ɗin nan da yake ƙasa sai ka danna shi can za ku ga yana ƙaruwa nan za ku ga yana ƙaruwa nan wajejen za ku ga yana ƙaruwa za ku ga yana ƙaruwa to yanzu kuka duba kamar yadda na muku bayani za ku ga nan ɗin ya canza ya dawo one of 3 kenan mun gama wannan mining ɗin sauran na 8 am na safiya shi za mu yi za ku ga available wanda ya rage shi ne ga shi ne as you can see sauran guda biyu shi ne na 8 am da na 4 pm shi ne wanda ya rage nan ma ɗin za ku ga ya canza ya zama 21 of 30 da suka nan yanzu ga shi can a ƙasa in ka sa shi za ku ga ya abin nan to abin da za ka shi ne mai after you successfully registered abin da za ka shi ne mai a nan ta nan za ka zo menu ɗin za ka ga wajen da ka sa ɗin sai ka sa kod ɗin da zan ajiye a gaban screen sannan kuma zan ajiye shi a description abin da za ka yi yi kenan sometimes kuma ɗan ɗin yakan ɗan kawo in kai latti wani lokacin za ga ya kawo har da wani extra na mining ɗin ko sau biyu ma za ka iya shi nan wajejen around this portion za ka shi ya fito to ka amince around this portion za ka ganshi ya zo wani lokacin har da extra <clears throat> zai zo in ka danna kai mining sometimes zai ce nan da three minutes ka dawo ka ƙara dannawa ka amince link yana description wannan shi ma da kuke gani an kula nan za ku gane shi Shi ne wallet kenan kamar yadda kuke gani ga wallet ɗin nan kuke gani ga custom nan ga available da sauransu shi ma za a zo ayi bayani ga crowd ƙasa za mu samu lokaci mu yi bayani a kansu da portfolio ga shi za mu zo mu yi bayani a kansu. Ka ce list ɗin yana description shi kenan.